kun yi abin da ke mara yaki? ba a fi tuskin karama ba sunan babi kenan sama ka kuma shi sama kwanan jiya ne dan ba ka fi shekaran jiya ne ko a ba ka shirya ba ya sai a bari a wani ko biyu ne ko iri ce ai ko alif ne ya gobe abin nan ɗinka zamu zamu keta dokar ka je ka bilari in ka je ka bilari yau a ƙyale me sunan shi littafin da yake ba na ya ba ma sadaka ba mu shirya sadaka ba yanzu in an je kan eh, jami'ar mutuni ya zaɓa masa eh, biyu da jami'ar mutuni al-ma'afiyatu eh, majalabatul lizzanni sabo na janyo zargi na ma'afiya zunubi na janyo wa na janyo zuwa ga samun zargi ga zargi na jawo mutum zargi sabo na janyo zargi wa mai sabon illoli daga cikin illoli na sabo illa ta ashirin da takwas talatin da takwas a ƙara goma domin mai wumin ha daga cikin uku ukubobi azabobi illolin sabo annaha a sahibaha asma'ul madahi tana zarewa mai saƙon ainihin mai ita sunayen yabo saƙo na fa a kwance a zarewa mutum sunan yabo wasu sharafi a zarewa mutum sunan ɗaukaka wata tsoho zunubi na tufatar da mutum asma suna sunayen zargi wata gari da ƙanƙanta ko ƙarantar fataklibuhu ismul mu'min sako na kwancewa mutum sunan mu'min sunan mu'min ne ko sifa da tsayago suna sifa ne sifa suna ne sunan mai alheri والمحسن ده ما والمستفي abin wanda abin da yake da sunan can da ke asma'u zanni kenan ko wasu gari wa taslibuhu ismul mu'mini ko wal birri birri mai kyau ta zama da'a wal muhsin wal muttaqi والمطين جسا وذا كده متوعنا فيه والمنيب نقوم وجل والولي والقرح والصالح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرضي كم فقط sha uku tun daga موسي متقي المطيع المنيب والولي الورع الصالح العابد الخائف الأواب الطيب المرضي sha hudu siffa sha hudu a galadiya da ake samu ana cire mutum wannan siffa yana gafale shi da shi yafi zama musibin shi ina tafiya yana tsamman daidai yake yana ɗaukan kansa mutumin kirki ne amma an riga an kwance masa wa'ina sifofi in babu wani abu zunubi sai wata ayya ya samu ta yi kame kansa na tabo na cewa mutum wa'annan siffofi ba su kaɗai ne da yake wa na hauha da duk wanda ya kama da sunan mutum shi taka Allah na cire shi ta mutum sai ne wa taksuhu ismul fajiri فأقو سيا باشي كما صونا فادي وقصة والعاطي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والمسخوط والزاني والسارق والقاتل والكاذب والخائن واللوطي وقاطع الرحم والجادر nan an samu sha biyar ran taliya ba ko zai da mutum wayan sunaye da wayan nasu kofin shi shi sannan mutum kuma har yanzu har yanzu dai babban daga cikin manyan bala'o'i ba a ce babban kenan mutum bai san ya fito da su ba yana kirga kansa daga cikin mutanen kirki alhali yana daga cikin kaskantattu inda ya sani ya ne ya tuba ko da ya yarda ya sifatu da irin wani suna ko daga cikinsu ko duka ko kuma wasu su zai yi san yadda zai yi ta aikin da zai janye daga gare su ya ta neman ya tuba kafin ya mutu ya tuba daga ina kaga ya dawo wanka ce to bai ma sani ba eh a zai sani zai sa mutum ya tuba rikin sani ba sai ka sani za ka tumo ba ba ka ganin in aka dotse hanya sai ka biyo ta tukuna ka zo kai da mashin ɗin ka kai diri diri kana neman inda za ka kulla yara ƙasa sai ba hanya to ai ka ga ai sai ka ba hanya ya bai yana ce ma ba hanya balanta da kai da hankalinka mafi sai jiri ni da sai sun ka bulla ka biyu in ma za ka tsallaka ka tsallaka doka ce to na ɗauki mutane na tsallaka min ɗauki mashin dina a kan tsallakar da in muke ai idan da ka san kana abu da ba ka yi ba ka ko fara gyara shi ba ka maka ko tanadi kenan da aka je gaba ba ka samu haka shi ko wannan ba za ka ba za ka sashi gana ba sai a lahira kan ka sashi alahira ne zai ma amfani ne zai ma amfani in dai mutum bai farka a duniya ba to ko zai farka a lafiya a rayuwar mutum yasa aka ce a amalul kulubi shine kashin ba ba a karban a amalul jawarihi dole sai da amalul kulubi wannan da ake gaban wannan babu kaɗin mu sauran ishirin da talatin da takwas bakwai ɗin nan don ta zai kan wannan kaɗai ya isa ya hana mutum gaskiya ya isa ya hana mutum walwala a duniyarsa malam duk wata hanya da za mu gyaru a kusa illa ya kace shagala abin da muka rasa imani daga cikin abin da ke mana illa babban rashin imani don imani ne da faɗa shi da arshe imani ko ba arshe ba ne ba abu ne a zuci da kwakuwa so ka tabbatar da shi wani abu ne da zuciya za ta kudure gaba kuwa sai su tabbatar da shi hmm. shi ne wannan kare yanzu an ga gama na wannan kare yanzu ka fara duba to yanzu ne laifuka ya zan yi da su wasu Allah ta yanke ka kuma to amma Allah ta yi maka yanzu ma an yadda Allah zai karɓo tun sun da bai mutu ba ya tuba daga duniya jama sun ta ƙarshen sa ya tuba daga ƙasa kaga yanzu kamar duk da yake masifa ce kuma wala ka samu ina fashi mutum ya tabbata na nake ina yin kaza dama ana tashi wani kai kalli kanka a cikin zunuban na wanda nake aikata shi ke don na rashi wannan ne ba na iya aikatawa ina yi na bari yanzu ka koma wannan ne nake yin sa kuma ban bari ba har yanzu sai ka masa alama don ci gaba da ba iyaka wannan ya rage ba taɓa ma shigarsa ba yanzu zaka kunna kai kafin mutum ya samu wata ɗauko shi din da aka aikata shi ne kawai gyarawa amfanin kaya in ka ga kaya ka gane kaya aka ce maka wannan tsuntsu ne ko in ka ga tsuntsu a wuri kakkafa kiliki don kakkasa ba suna amfani da kawai ba wata hanya sai wannan babu wayo abin nan in ake da hawaye in ake zaki waye saboda yawan zama da mai wata yan dabara irin wanda ɗabi'a mutum ka shirya ka shirya ka shirya sai ka tsora wani ka koma kai ka fita wani cin gajiyar ka ba a haka a lahira duniya ma ba ta jeno ba lahira yanzu misalin za ka noma kana zuwa ka samu wani mutumin ka ce alhaji ka ga da kawai ka dinga zuwa ba ka ce subhanallah za ka bayanin hin biya ka hakinka sai ka yi yin sai shi sai ka yi yin ka ce an gama har da kyauta zan maka in ba yi taimaka ko ko irin ko amfani amfanin rayuwar mu ashe ashe gida kan kanshi ne dama yana yawo zai yi fata sai ka ka ba shi hmm? ta zai dinga ɗaukar kaɗan kaɗan in yana so a daɗe in ya ga dama ma yi zai sai wannan in ya farga sai ya kwashe duka in kana son ka na amfanin gona za ka je ne ka a gaban su a yi feshi da kai a yi wane ne da kai kamar ne da ake feshi wuri ake feshi da ga gwangwarin da ake sawa an an ka baya ta ka je ka zauna sannan masu yawa suna feshi nan kana kadan wajen ina suka yi haka suka ɗaga abin yana ta yawa iska kawai na ta yawa abin sai ina santi ba je kan shi a yi sai a kuma ji aida kamar da shi kan hakan ciyawa. Hmm. dole kunyar da je in an kunya ta kai dubu haka ya sai ya sa kunya da ya kunya ka yi alama a nan in yi dawo a kaga sai shi wannan ba ka yi ta ba sai a samu ba ai karshe sai kan zama ba kai ya kai kaɗai ba ina ɗan kai kama makatar ni za ku yi noma ko kai da zarar dini za ku yi da ka kama ta sakuwa. zai gane ka da surutu an gama komai an gama komai an gaje kai kai gida ma kai ka ma kai ka sai ta da buhuna sai ka dora ce mun na gefe ka ba ne min shaida ko shaida ba na yi na je ku kuna rikici kai ya kai an rafa fasa su wa ke ce wani tsoho ne da wani yaro suke rikici ke to tabu da su je ka zauna a gaban su a kan yi kana fita ta can hmm? ban ji ba me Ka je ku haɗa kai da je ku haɗa kai amma ni dai ba da ji ba sai da kan duniya ma ta na ba a ka ne tsamanin kalarira dole ka da duniya wannan abu yana da shi wannan abu yana da kyau to ai ban saba ba ban ta bayin sa ba kai kokari ka dan tantana ka mutu kana ɗan gwadawa yi wani ne wannan haka nan ne kawai zai gyara ma da kullum firgitin da kake ciki suke hana ma su sakin jiki ka yi wannan to da haka ba ka kana dan gyaruwa kana dan gyaruwa sai ka mirmire sai ka ga ka tashi daga ciwon da kake ciki Allah yi mana taimako فهذه wa الفسوق suna سنعيننا hakikanci na lalacewa بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان هاي سونا فاقد أنت عيموني بين إيماني بعين دا متون إنا إنا المؤمن البر الكوعي يذي يقوم أقوم الفجر أبا يا باشي أنا شفت هذه الآية أو يرقي الذي يوجب قبل البيان wanda ke haifar da fushin mai sakayya da dakolin jirani wannan ke haifar da shiga wuta wa aiki da kazi da rayuwar kunyata wal hawani da tozarta duna yi wa akwai A ta asma'u can kuwa na farko suna sunaye ne a ainihin tujibul da arrahamani suna kawo yardan mai hama. suna kawo yardan mai rahama kana son Allah ya bi da kai ya nemi hanya hanyar da za ta yanzu Allah zai bi da kai ne siffatuwa da in ka siffofi in ka siffatu da sosai ka ga Allah na yarda da kai kaɗan kaɗan kaɗan ba za ka ƙaune ba sai ka san da Allah ya gama yarda da kai wa dukhulul jinani da shiga aljanna wa tujibu sharafal musamman sunayen suna haifar da daraja mai sunan biha eh, musamman biha ala sa'ir anwa'il insani a bisa sauran bangarorin yan adam falau lam yakun fi uqubatil ma'asiyati inda babu wani abu daga uquban sabo illa istihqaqu tilka al-asma sai cancantan wa'annan sunaye wa mujibatiha lakana fil aqali nahi lakana nahi da sun isa su hana batun a hankalance an hau da aikata su saba kai an da muke ce da a'udhu min shururi anfusina wa a a'malina a a'malina an za ka ce hmm, mutum na du'a'i bai san shi ba eh? a a'malina wannan sai a to amalin su ne suka ka yau muna talatin da takwas daga sai a ta amalina abinda mugayen ayyukan mu ke aikata walau lam yakun fi sawabi ta'ati da babu wani abu ala dan da'a illa al-fawz bi tilka al-asma'i sai rabauta da wa'annan sunaye wa mujibatiha da abinda suke lakana fil aqli amira biha da kana amirun da akali da sun isa mutum a hankalance a aikata su akwai da rikin rikin sun da da kya ka ga ya kuma sai ya kawai saboda a rubuta shi a tarihin duniya wanda bai kai wannan ba shi kawai a sashi cikin tarihi kaza zai ke in mutu zai rikito da kaza a rubuta shi a tarihi kuma ya mutu a rubuta shi a tarihi ko ya karɓi kila ba ya karɓo to amma wa'annan guda goma sha malam muna da kaya a musulunci shi isa ka ce al-islamu a bana ishi. wa ajabi ulama'ihi ishi. tangal ɗin addinin musulunci a hannun jahilai malam malamai sun kasa yi wa mutane cikakken bayanin yadda musuluncin yake masifa yan kasuwa ne suka magalance yan kasuwa ne kudi suke nema da maluntan da za ka da dan kasuwa kai koya ma addini a sai yana da wannan kasuwa ولكن لا معنى ذهب أبدا لنا لما اعطى الله ba wanda ya isa ya hana abin da Allah ya bayar wala ma'ofi ba mai ba da lima mana'a wala muqarriba lima ba hada ba ne kasanto da abin da Allah ya nefasa shi wala mubu'ida idan qarraba ba mai nefasa abin da Allah ya kasanto da shi ومن يهن الله فما له من مكرم wanda Allah ya kankanta shi ya tozarta shi ai bai da wani mahaloci da zai karama shi inna Allah ya fa'alu ma ya sha